Majalisar Dokokin Jihar Nasarawa ta fara yunkurin tsige gwamnan jihar Umaru Tanko Almakura bisa zargin rashin bin doka wajen gudanar da harkokin mulkin jihar da yin almundahana da kudaden talakawa. Majalisar Dokokin Jihar ta Nasarawa Muhammad Baba Ibako ya shaida min kaɗan daga zargi goma sha shida da suke wa gwamnan. kashe kuɗi ne ba kan hanya ba yana ta kashe abin da ya dama ya yi amfani da wasu yara shirikin shi na ta cire kuɗi har sama da miliyan ɗari takwas da uku kuɗin sauki ma an kashe ne ba kaida ba akwai da aka kashe kuɗi sama da miliyan ɗari biyar a takardu ba tv ba komi an ci a ya kuɗi an ci kuɗi wa ya ci ba akwai da ma eh, masek muke ce ba su yi daidai ba a cire su ya ce ba su a budget ba ya ci gaba da biya su kudi akwai wani abu wai na yes yara mu iya cuta na ya kwashe su polisawa ne ne ne ba mu ba doka ba ba mu doka kwashe su ba ya kore mutane sama hmm, dubu bakwai muke dawo da su ya ci da dawo da su ba ya ja kwashe dubu daya da dari hudu suna ta biya su ba budget ko biyu samu wannan mutuwa doka ta hana wannan in ba mun yana da yanzu da yaushe za mu a cewar kwamishinan yada labaran jihar nasarawa muhammad hamza elayo har lokacin da nake magana da shi ba su sami takardar daga majalisar dokokin ba a'a ba mu samu wasikan da suka turo mana ba ba mu san me suka tattauna a majalisa ba ba mu san kowane abu suke nema su yi ba ballantana mu mai da martini a yanzu dai mun san cewa gwamna ya ɗauki alkawari da mutanen nasarawa bayan sun zaɓe shi cewa zai musu ayyuka kuma yana kan aiki inda aka sa shi kwamishinan yaɗa labaran jihar nasarawa muhammad hamza elayo zainab babaji muryar amurka daga jos a najeriya